Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Jama'a saurare Assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na guzurin hanya na tafiya kamar yadda muka saba. ya ƙarshe mu rufe shirin namu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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 16 kilohertz 17,595 ashirin mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti na GMT da kuma Ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9,475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta fayyace yarjejeniyar dala amurka biliyan 40 da ta kulla da kamfanin gazprom na kasar rasha a tunisia kuma a yau ne ake zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin kasar sai kuma kasar lebanon inda za ku ji cewa majalisar malamai a birnin beirut sun ce babu ranar da za a kyautata dangantaka tsakanin kasar da isra'ila kuma ga cikakkun labaran shugaban kamfanin man fetur da iskar gas na ƙasar iran ya yi ƙarin bayani kan yarjejeniyar haɓaka ayyukan haƙar man fetur da kuma iskar gas tsakanin kamfaninsa da kuma kamfanin gazprom na ƙasar rasha kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto muhsin meher yana cewa kamfanin gazprom na kasar rasha shine kamfani irinsa mafi girma a duniya sanar yarjejeniyar da aka kulla da shi zai amfani kasashen rasha da iran wajen bunkasa harkar arzikin man fetur da iskar gas tsakanin kasashen biyu labarin ya kara da cewa an rataba hannu kai yarjejeniyar ne a lokacin da shugaba putin ya kawo ziyara aiki a nan birnin tehran a makon da ya gabata meher ya kara da cewa kasashen biyu sun kula yarjejeniyar haƙar rijiyoyin man fetur har guda bakwai a ƙasar iran wanda farashinsa ya kai dala amurka biliyan hudu da ƙarshe shugaban kamfanin man fetur da iskar gas na ƙasar iran ya ce an kiyasta cewa ƙasashen biyu wato rasha da iran suna da arzikin man fetur da iskar gas ƙarƙashin ƙasa har kimani ganga tiriliyon saba'in sannan wannan shine kashi talatin cikin ɗari na arzikin man fetur a duk faɗin duniya. wasu 'yan siyasa da kuma masana a kasar tunisia sun bayyana damuwarsu kan yiwuwan kasar ta sake komawa kan tsarin mulkin kama karya idan har sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda shugaba kasar sa'id ya gabata gabatar ya sami nasara a zaben raba gardama wanda za a gudanar a yau litinin a kasar kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto hamma alhammami wani fitaccen ɗan siyasa a kar yana cewa idan mutanen kasar sun kuskura sun amince da sabon kundin tsarin mulkin shugaba kais sa'id kasar tana iya komawa kan tsarin mulkin kama karya wanda shugaban kasa yake da cikakken iko kan dukkanin muhimman al'amura a kasar a yau litinin ce da ake sa ran mutanen kasar za su fito don kada ƙuri'ar amincewa ko rashin amincewa da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar wanda shugaba kai sa'id ya shirya idan kundin tsarin mulkin ƙasar ya sami amincewar mutanen ƙasar ko da da ɗan rinjaye kaɗan ne to shugaban zai zartar da kundin tsarin mulkin ƙasar kamfanonin kasar iran sun baje kolin kayakin da suka kera ko suke samarwa a kasuwan baje koli na man fetur da gas wadda ke gudana a halin yanzu a birnin damascus babban birnin kasar syria kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa kamfanonin kasashen waje kimani hamsin ne suke halarta kasuwan baje koli na kayakin da ake amfani da su wajen haƙa da sarrafa man fetur da iskar gas a dandalin kasuwar baje koli ta kasa da kasa da ke birnin damascus babban birnin ƙasar syria daga ranakun 22 zuwa yau 25 ga wannan watan yuli da muke ciki ana sa ran halartar wannan kasuwan baje koli dai zai taimaka wa kamfanonin mai da iskar gas na ƙasar iran samun kasuwa a ƙasar ta syria don irin ci gaban da kamfanonin suka samu a wannan fagen wa'anda suka hada da fasahar haƙa da sarrafa man fetur da iskar gas da kuma samar da sinadarai masu matukar muhimmanci daga cikinsu. su duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Shugaban kwamitin koli na yankunan budadun kasuwanni tsakanin kasashe makwabta ga kasar Iran, Sa'id Muhammad ya bayyana cewa nan gaba kaɗan akwai shirin bude yankin buɗaɗɗen kasuwa tsakanin kasar Iran da Rasha. Majiyar muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta nakaltar Muhammad yana faɗar haka a jiya Lahadi a lokacin da yake gabatar da shugaban yankin buɗaɗɗun kasuwanni a yankin arewacin ƙasar Iran a garin hanzali muhammad ya kara da cewa a tattaunawar da ya gudana da jami'i mai kula da al'amura na musamman ga shugaban kasar rasha vladimir putin a ziyarar da shugaban ya kawo a nan birnin tehran a makon da ya gabata kasashen biyu sun amincewa kowace kasa daga cikin kasashen biyu su fara aikin samar da buɗaɗɗen kasuwa a kan iyakokin kasashen biyu daga kudu da kuma arewacin kasashen biyu ya kuma kammala da cewa kasashen biyu a shirye suke su samar da hanya wacce za ta hada Ƙasashen kasashen biyu ta kan iyakokinsu don cimma wannan manufar majalisar malamai a birnin beirut babban birnin kasar lebanon ta ba da sanarwar cewa babu wani lokaci wanda gwamnatin kasar lebanon za ta samar da hulɗa da haramcin kasar isra'ila don yin haka ya saba kundin tsarin mulkin kasar tashar talabijin ta almayadin tv ta kasar lebanon ta nakalto majalisar malaman tana faɗar haka jiya ladi bayan wani taron da majalisar ta gudanar a birnin beirut babban birnin kasar inda majalisar ta fitar da matsayinta a kan cewa harci kasar isra'ila makera kasar lebanon ce don haka babu wani abin da zai hada kasashen biyu ko ta ina labarin ya kara da cewa akwai wasu 'yan siyasa a kasar ta lebanon wanda suke son samar da hulɗa jakadanci tsakanin kasar da haramtaccen kasar isra'ila da sunan ɗan adantaka don cimma manufofin haramta ƙasar isra'ila da ƙawayenta na ƙasashen yamma da kuma yankin da kuma nuna adawarsu ga ƙungiyar hezbollah wacce take fafatawa kuma take gwagwarmaya don samar wa ƙasar yancin daga haramci ƙasar isra'ila malaman dai sun bayyana cewa biyayya ga kundin tsarin mulkin ƙasar wajibi ne ga kowa don haka wa'anda suke son samar da dangantaka da makiya ƙasar lebanon ba su da hurumin yin haka masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da ya labaran duniya yanzu kuma bana ku da Abdullahi Salu Katsina domin gabatar da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki har ma da jin hangar masana wasu lokutan. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya kawo yankin gabas ta tsakiya inda ya ziyarci falastinu da Isra'ila ta mamaye daga bisani kuma ya wuce kai tsaye zuwa kasar saudiya inda ya gana da sarkin kasar ta saudiya da kuma halartar zaman taro wanda ya hada shugabannin kasashen larabawan yankin tekun fasha da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan inda suka tattauna akan batutuwa da suka shafi harkoki na tsaro tattalin arziki makamashi da dai sauransu wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da fatan masu saurare za su biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne shugaban kasar amurka joe biden ya kawo wata ziyara aiki a yankin gabas ta tsakiya wadda amurka da isra'ila ke bayyana ta a matsayin ziyara ta tarihi joe biden ya fara sauka a filin sauka da tashin jiragen sama ne na bingorian da ke tal aviv a palestinu da isra'ila ta mame inda ya samu tarba daga jami'an isra'ila da hakan ya hada da firaministan isra'ilan yair lapid da kuma dukkanin ministocin isra'ila game da sauran jami'ai da suka hada da 'yan majalisar kenset. a filin saukar tashin jiragen saman na bingorian joe biden ya gabatar da jawabi ga ɗimbin yahudawa da suka taru a wurin kamar da shi ma firaministan isra'ila ya lapid ya gabatar da nasa jawabin na lalimar habin ga shugaban amurka joe biden wanda a cikin bayanin nasa ne ke bayyana joe biden a matsayin ɗan sahiyoniya wanda ba behude ba domin kowa a cewar firaministan isra'ilin yair lapid mutum zai iya zama ɗan sahiyoniya amma kuma ba behude ba wanda hakan ya danganta ne da irin goyon bayan da yake baiwa isra'ila wanda kuma joe biden a cewar firaministan isra'ilan ya kai wannan matsayi a lokacin da yake ganawa da firaministan isra'ilan da kuma sauran jami'ai joe biden ya tabbatar wa isra'il cewa amurka za ta irin taimakon da take baiwa isra'ilan a dukkanin bangarori da suka hada da taimako na kayayyakin soji da kuma sauran harkoki na tattalin arziki domin kowa a cewar joe biden alaka tsakanin isra'ila alaka ce ta rayuwa baga kuma joe biden ya tabbatar wa isra'ila da cewa zaka amurkan tana kokarin ware wasu makudan kudade domin inganta harkoki na zamantakewa da kuma ƙara samar da ayyukan yi a tsakanin isra'ilawa ta hakan zai ƙara tabbatarwa isra'ila ci gaban da take buƙatar samu a dukkanin bangarori baya ga kuma ya tabbatar isra'ila cewa za su haɗa kawance wanda zai kunshi ita kanta isra'ila da kuma sauran kasashen laraba na yankin da ma wasu ƙasashe domin tunkara abin da ya kira barazanar iran a yankin gabas ta tsakiya da kuma maslahar amurka a yankin sannan kuma ya jaddada cewa amurka za ta yi aiki kafada da kafada tare da isra'ila domin tabbatar da cewa iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba baya ga haka kuma joe biden ya tabbatar wa isra'ila da cewa su riga sun gama tattaunawa da saudiya akan buɗe sararin samaniyar ta ga jiragen isra'ila da suke zirga-zirga a cikin sararin samaniya wanda saudiya za ta baiwa isra'ila damar yin amfani da sararin samaniyar ta kamar yadda sauran kasashen duniya suke amfani da shi domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci tattalin arziki da dai sauransu bayan ganawar da joe biden ya yi da jami'an isra'ila a birnin tal aviv daga bisani kuma ya wuce birnin ramallah hedikwatar gwamnatin falasdinawa da ya gana da shugaban falasinawan mahmud abbas da kuma suka tattauna akan batutuwa daban-daban da hakan ya hada da batun taimakon da amurka take baiwa gwamnatin falasɗinawa inda joe biden ya ce amurka za ta ci gaba da taimakawa gwamnatin falasɗinu a dukkanin bangarori musamman ma a bangaren harkoki na ilimi baya ga kuma joe biden ya ce wa mahmud abbas amurka tana nan akan bakanta da ganin cewa an samu kafa kasashe guda biyu masu cin gishin kansu da suke makwabtaka da juna wato isra'ila da palestino baya ga kuma a nasa bangaren shugaban palestinawa mahmud abbas ya yi wa joe biden korafe-korafe na da yadda isra'ila kan yi fatali da dukkanin al'amara da suka shafi hakkokin palestinawa kamar yadda kuma mahmud abbas ya buƙaci joe biden da cewa amurka ta tabbatar da cewa an yi adalci akan batun kisan da aka yi wa 'yar jaridan nan shirin abu akila wanda wani sojan isra'ila ya yi a kwanakin baya a garin janin duk da cewa dai masana suna kallon ziyarar ta joe biden a ramallah a matsayin wani al'amari na siyasa domin wanke fuskar amurka wadda ta riga ta ɓaci dangane da goyon bayan da take baiwa isra'ila ido rufe wajen take hakokin falastinawa duk da cewa dai babu wani abu takamaime wanda amurkan ta gabatar na ganin cewa an aiwatar da shirin zaman lafiya ko kuma samar da kasashe biyu masu cin gishin kansu maimakon haka ma joe biden ya yi wa isra'ila alkawalin cewa amurka za ta ci gaba da kokarinta na ganin cewa ta sanya isra'ila ta zama ta dunkule da sauran kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya tare da tilasta larabawan su kulla alaka da isra'ila ta yadda isra'ila za ta amfana da dimbin dukiyar da allah ya cewa kasashen larabawa hankali kwance to bayan ziyarar tasa a tel aviv da kuma ramallah joe biden ya tashi daga filin sauka da tashin jiragen sama na ben gurion zuwa filin sauka da tashin jiragen sama na jidda da ke kasar saudiya kamar yadda kuma daga bisani ya wuce birnin riyadh inda ya gana da sarki salman bin abdulaziz sarkin kasar ta saudiya duk da cewa dai a tattauna wasa da sarki salman din babu wani abu kameme wanda suka yi tsokaci a kansa daga bisani kuma ya dawo jidda domin halartar taron da aka shirya gudanarwa a tsakanin amurka da kasashen yankin tekun fasha da kuma wasu daga cikin kasashe da aka gayyata kasashen yankin tekun fasha waɗanda shugabanninsu suka samu halarta da kuma sarakunansu wanda suka hada da ita kanta saudiya wadda ya rima mai jiran gado muhammad bin sulman kuma mai masaukin baki ya jagoranci tawagarta a taron sai kuma kasar oman wata sarkin kasar ya halarta gami da sarakunan bahrain qatar da kuma kuwait da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kuma ƙasashen da aka gaice shugabanninsu sun hada da iraki da jordan da kuma masar dukkaninsu sun halarci zaman taron a lokacin taron na birnin jidda joe biden ya gabatar da jawabinsa inda bene cewa amurka za ta yi yakacin kokarinta domin tabbatar da cewa ta wanzu a yankin gabas ta tsakiya da kuma kare maslahata a yankin da kuma yin aiki kafada da kafada da kawayenta domin cimma burinta ya kuma bayyana cewa amurka ba za ta fice daga yankin gabas ta tsakiya ba ta yadda rasha da china da iran ba za su iya mai gurbinta ba da bene cewa babban kure ne idan amurka ta bar rasha da china da kuma iran suka mai gurbinta a cikin yankin gabas ta tsakiya baya ga kuma joe biden ya yi tsokaci akan abubuwa daban-daban da suka shafi yin aiki tare tsakanin amurka da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya din musamman ma dai shugabannin kasashen yankin tekun fasha kan harkoki da suka shafi tsaro da cinikin makamai na ɗaruruwan biliyon daloli waɗanda suke saye daga amurka da kuma harkoki na tattalin arziki gami da batutuwa da suka shafi harkar makamashi wanda kuma dama masana suna ganin cewa waɗannan su ne muhimman abubuwan da joe biden ya karfafa a cikin ziyarar tasa tabbatar da cewa amurka ta samu cinikin makamai na ɗaruruwan biliyan daloli da sarakunan laraba ke sai da gareta da kuma batutuwa na tattalin arziki da suka hannayen jari da suke yi a cikin manyan kamfanonin amurka sannan kuma da batun karin yawan makamashi da suke samarwa domin mai gurbin makamashin rasha wanda amurka da kuma kasashen turai suka sanya wa takunkumi wanda hakan ya jawo gagarumin matsala a gare su da kuma kawo cikas ga harkokinsu na tattalin arziki da ma haifar da matsaloli ga kamfanoninsu wanda yin amfani da kasashen larabawa wajen ƙara yawan ɗanyen man fetur da suke fitarwa zai taimaka ma amurka da ƙasashen turai wajen rage wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta sakamakon takunkuman da suka kagabawa ƙasar rasha to bai ga kuma wani batun wanda joe biden ya bijiro da shi a wajen taron shine batun ƙasar iran da yake ƙoƙarin ganin cewa ya haɗa kan ƙasashen larabawa domin su yi aiki tare da amurka da kuma isra'ila wajen tankara kasar iran da kuma hana ta abin da ya kira mallakar makaman nukiliya to sai dai a jawabin da dukkanin shugabannin kasashen larabawan da suka halarci taron suka gabatar da hakan ya hada da shi kansa yarima mai jiran gado na kasar saudiya babu wani wanda ya ambaci wannan batu dangane da kasar iran bilhassali ma shi kan sai rima bin sulman ya bayyana cewa saudiya a shirye take har kullum domin ta yi aiki tare da kasar iran a matsayin kasashe makwabtan juna waɗanda al'amura da dama suka haɗa su musamman ma dai addini da kuma al'adu na tsawon shekaru wanda ya haɗa su kamar da sauran kasashe su kuwait da qatar da dai sauransu suka yi kalamai makamantan haka dangane da iran saɓanin abin da joe biden ya ambata baya ga kuma joe biden ɗin a gefen taron ya gana da sauran shugabannin ƙasashen larabawa da hakan ya haɗa da shi kansa muhammad bin salman inda suka tattauna akan batun makamashi da kuma kiran da amurka take da shi ga kasar saudiya na kara yawan makamashi da kuma muhammad bin salman ya amince saudiya za ta kara yawan makamashin da take fitarwa musamman don yaman fetur zuwa ganga miliyan goma sha uku a kowace rana baya kuma joe biden ya bijiro da batun kisan gillar da aka yi wa jamal khashoggi dan jaridar kasar saudiya mai adawa da muhammad bin salman da ake zargin bin salman ɗin da hannu a cikin kisan nasa to ma sai dai muhammad bin salman bai yi wata wata ba wajen mayarwa joe biden da martani inda ya bayyana cewa batun take hakkin bil'adama ko cin zarafi amurka ma ba a barta a baya ba sannan kuma bai kamata joe biden ya manta da abin da amurka ta yi a gidan kasan abu ghraib na ƙasar iraki ba to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar suke ma'anan zamu ji hali zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ga Hassan Barka ya shigo da gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ya saba ba ku damar isar da korafe-korafen ku ko kuma bayyana abubuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da ya yi mana kallabin shirin Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayi na dangane da wannan rajajjeniya da aka cimma Turkiyya da dangane da fitar da hatsi ko in ce alkama ta ƙasar Ukraine wanda za a dinga fitar da shi ta cikin Bahar rom domin rarraba shi a sassan ƙasashen duniya. Gaskiya wannan mataki ya yi daidai muna fatan za ya ɗorewa ganin yadda duniya ta tsinci kanta a halin matsalar wato abinci wanda yake nasaba da alkama din ko ba gaskiya ba sakamakon shi wannan yaƙi na ukraine da rasha assalamu alaikum wurin jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammadu mubarak daga nan mata mai jihar damagaram a jamhuriyar nijar zan bayyana ra'ayina ne dangane da cin hanci ko kuma ce kudaden da jami'an 'yan sanda wato polisawa da kuma jami'an jandarmomi suke amsa a hannun talakawa musamman abin da ya shahi ƙauyuka to wannan abu muna tun da allah wadi da shi bai kamata a dinga samun wannan abu na cin mutunci ba da kuma zalunta talaka domin wannan kuɗi ba sa kan ka'ida ana amsa ne kawai da ni niyyar zalunci to muna tun da allah wadi da wannan abu ya kamata gwamnati ta shigo ta hana su cin zalun talakawa assalamu alaikum sashen hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran to mai magana dai inusa makiyayi ne daga nan geza jihar da magaran jamhuriyar niger a yau ra'ayin da zan ba da ra'ayi na akan shi kamar dangance da wanga ambaliya ta ruwa da aka samu ta kasashe kamar Nijar da Najeriya ya kamata 'yan uwa da abokan arziki a rangi kama 'yan uwa kar a ce komi sai gwamnati ko kuwa masu taimaka na kasashen waje za su taimaka 'yan uwa alhalin kowa da kowa yana da iya taimakon da zai iya badawa a rayuwar shi ma karhin ka ne ma abin da Allah ya hore maka ne bayawa a sa mutane ido ga halin da suke ciki ya kamata a kama 'yan uwa a gari 'yan uwa musulmi kafin gwamnati ta waiwayo saboda ruwa ya yi aikin shi da ake ta mai magana inusa makiyayi daga geza jihar da makarar jamhuriyar niger muna muku barka da aiki sashen hausa na muryar jamhuriyar tsira tokar da a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu daga nan birnin tehran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio ta iran sunana gwani game gamadan to dai yau ina so ku bani dama na yi kira dangane da yanayin da iyayenmu mata yanayin rayuwa ke sa suke tura su tallace-tallace lunguna da sakuna to muna kira a gare su don allah suwa allah su taimaka su dinga saka yaran su makarantu na islamiyya da su firamare sakandare a abin da ya sauwaka domin ilimin ilimin mace kamar ka ilimantar da duniya ne baki daya kuma yawan tallace-tallacen mace takan samu batin tarbiyya ko kuma ce tarbiyyata ta zama gurguwa ma'ana ba za ta zama tarbiyyata haɗure ba saboda yawan tallace-tallacen da take yi a to saboda wasu sukan a tarbiyya a waje sakamakon yanayin tallan da take zuwa wasu gun samari wasu kuma gun yan tasha dai ga su nan barkatai ku da Allah kira da mata ku daure a ku ringa saka yaran ku makarantun islamiyya ba ku ringa tura su talla lunguna da sakuna ba na ku gani lawan ali game da hangon na jihar Talhaji adamu katsina fatan za ku tashi lafiya hassan barka Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi jinjina ce da gaisuwa ga radiyon mu ta nan jihar Agadar Sahara FM dangance da cika shekara ashirin da kafuwa muna kawo goyon baya kwarai gare ta kuma muna jinjina ma duka ma'aikata saboda ta kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya da waye ma al'umma kai a nan jihar Agadar kuma ta haifar da ɗalibai waɗanda waɗanda suka ƙure kware bisa ga aikin radio a nan jihar agadas kuma sun kure kware sun fita har ƙasashen waje misali kamar akwai hassan barka wanda ke gidan radio wannan mai albarka ta iran shi ma nan ne daga nan ya fita sahara akwai umar sani wanda yake tarhoto yake tura mai rfi akwai karim anse shi kuma studio kalangu ta niyame yake ba rahoto shi ne muke shinshina kwarai ga shugaban wannan gidan radiyo manzo jallo ubangiji allah ya kara mai fasaha ya kara ma wannan gidan radio sahara kuma ta dalilin shi muke samu muna sauraron radio iran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio biyoyi radio tehran ni ne na kun rabilu malam adam sarkin aiki na kasa baki daga nan birnin maradi jinjina ta musamman zani gamer president na conseil de ville na maradi murtala fakashatu wannan yaro da shi da merorin ga kai duka kwansayen nan wa'an ga kwansaye wanda aka zaba ba a yi zaben tumun dara ba an zaba mutanen kirk kuma an hau da mutanen kirki bisa harkar meri ta maradi yanzu ga shi nan suna ta aiki irin yadda ya kamata sai dai talakawan ba su basu goyon baya ba inda aka ce za a zo a hidda hanya hanya ta ruwa sai suke tashi sai suke tashi sai wani abu ya afku Allah ya kiyaye a dora kiran ina amfanin merori amma billahi lazi la ilaha illa huwa wanga mayar din fakashi ta ya zo ne ba da ya cika aljihun shi ba sun zo ne ba da yake ba shi kadai ba da illahirin sun zo ba dan su cika aljihun su ba sun zo dan su mamara da yaki kuma suna ma mara da aiki amma talakawa ba su ba su haɗin kai ba na ayi aikin ni ne na kurabi malam adamu sarki aiki na kasa baki ɗaya daga nan maradi jamhuriyar nijar salamu alaikum to da fatan saƙon ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ke cewa a kasance lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na guzurin hanya tare da Sheikh Abdulkadir Mubarak. Ai saurare lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da kamar yadda kuka sani ne muke ƙoƙari mu bijiro da waɗansu abubuwa na magabata wanda in muka riƙe su muka yi aiki da su za su zama mana guziri bisa hanyar mu ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan akwai bayanai da dama da magabata suka gabatar dangane da al'amura daban-daban na rayuwa to a wannan shiri da muka shiga musamman a sati kamar biyu ko uku da suka wuce zuwa yau mun bijiro ne da al'amari na ilimi ilimi da muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ilimi da kasamtuwarsa shine tushe na sanin dukkan al'amura hatta sanin ubangijin kansa ilimi a matsayinsa na cewa idan mutum ya yi shi ya karance shi ya same shi to wannan ilimin zai iya zai masa guziri wajen tafiyar da yake hanyar da ya kama tafarkin da muke kai gaba mu na koma zuwa ga allah subhanahu ta'ala 'yan uwa sai da ilimi ake yin guziri na hakika guziri duk wani irin guziri da dan adam zai riƙe a hannunsa ya tunkari ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan to in fa a cikin wannan al'amarin wannan guzirin aka duba aka ga babu ilimi tattare da shi to fa akwai fa matsala ba domin akwai yiwuwar ubangiji ya dawo maka da wannan guzurin da kake ganin ka rike shi ka tafi wajensa da shi ya ce to wannan guzurin naka ka yi shi amma ba cikin ilimi ba ka taho min da wani guziri wanda kai a gurinka guziri ne amma ni a guri na ba guziri ba ne me yasa saboda ba ka yi shi bisa sani ba ka yi shi ne bisa jahilci shi yasa za ga cewa wani hadisi yana yi mana tsokace ko kuma yana mana ishara dangane da kwatanta mutane biyu wanda yake abidun da kuma alimun shi abidun ibada ibada ibada ibada yake ta yi watakila ba ma ya bacci dare da rana cikin sallah cikin zikiri cikin bautan allah yake shi kuma alimun zai yi baccinsa amma zai bauta Allah a wasu lokuta wasu lokuta zai tafi yi wasu abubuwa daban wasu lokuta yana cikin al'amura na tuna al'amura na zikiri wasu lokutan zai tafi yi wasu abubuwan daban amma shi abidun din can kurin ibada baya komai sai ibada to aka ce a cikin hadisin bisa ishara wato mafuhumin hadisin shine cewa shi wanda yake alimin mai ilimi wannan baccin ma da yake yi lada ake rubuta masa mai ilimi baccin ma da yake inda malami ne ya san abin da yake abubuwan da yake yi to shi ladawa ake rubuta masa domin ya yi karatun ya karantar ya kuma zo ne yanzu yana hutawa ya samu kwakwalwar ta huta domin ya ji daɗin ba da ilimin to wannan hutun ma da yake lada yake samu shi kuma abidun bauta bauta bauta amma cikin jahilci domin bai karatu ba babu ilimi kwakwalwa ba komai a ciki tunaninsa wannan bautan bautan da yake yi bisa jahilci shine zai sa shi ya samu kusanci zuwa ga Allah ta'ala to an taba kusantuwa zuwa ga Allah babu ilimi ai ba haka ba ne Allah ta'ala a wani bangare na alkur'ani cewa ke cewa wa'alam annahu la ilaha illallah ka sani malamai suka ce wa'alam din nan Allah ya gabatar da ilimi ne ka fara samun ilimi kafin ka ma yi shiga ka shiga cikin rububiya a bisa isharar wasu mufassirai da suka yi ishara a kai wa alam din nan da Allah yake nin to ka sani sani shine muqaddam shine aka gabatar da shi saboda haka idan mutane suna son guziri a bisa tafarkin koma zuwa ga Allah ta bangaren ilimi dai to ilimin nan fa shine muqaddamun a fara riko da ilimi a ba mun yi magana ba kwanaki akan cewa manzo yana cewa faridatun ne ala kulli muslimin wannan neman ilimi talabul ilm neman ilimi wato wajibi ne akan dukkan wani musulmi ko da yake da wasu malaman sun ce akwai wani bangaren hadisin da yake cewa wa muslimatun da ma musulma ko da a ce akwai ma musulma din ko ba musulma in an ce kullum musulmin shi ma ya haɗe namiji da mace bisa galba wannan ikhwanuna abin da muke nunawa anan shine muhimmancin neman ilimi akan wanda ma yake cewa babu ilimin ga jahilci a cikin kwakwalwar wai kurin ibada ibada ibada wani ibada ibada an taɓa ibada cikin jahilci ba wai al'amura na ibadan Allah ba fa zato ba ne ba kintace ba ne ba tsammani ba ce kusanci fa kake nema shi ko ubangiji subhanahu ta'ala ba a kusantuwa zuwa gare shi ba tare da ilimi ba saboda haka idan mutum ya zo yana son ya samu abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah ta'ala to na farko ka fara gaya masa shine ya je ya fara karatu ya nemi ilimi tukun ba kusanci kan ya nema ba eh to ka fara neman ilimi ka kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ilimi nan ne za ka samu abin da kake so a kurin ka zo kana wai ibada ibada ibada ibada tana da kyau ba mu ce ba ta da kyau ba amma al-ilmu na neman ilimi gashi nan duk hadisan da muka yi ta bujurwa da su ilimi shine kan gaba kamar yadda muka magana a wancan satin muke nuna irin yadda rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaukaka al'amari na ilimi yake cewa shi shi kansa rasulullah shine birnin ilimi ya ce aliyu bin abi talib shine kofar shiga wannan birnin to idan kana neman ilimi na hakika to ka tashi ka zabura ka fara shigowa ta kofa sannan sai ka shiga birnin an ka shiga birnin to ka yawata ka zo ka buɗe komarka kai ta kwasowa kai ta kwasowa kai ta kwasowa wannan ilimin da ka kwaso fa shine guzurin mafi girma domin ta wannan ilimin ne za ka iya samun damar bautan Allah ta wannan ilimin da ka kwaso ne za ka iya jin daɗin bautar kanta ma ta wannan ilimin da ka kwaso ne za ka ga rayuwarka ta zama mai ma'ana ka ɗora ta akan wani gwadabe wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala zai yi murna da shi ta wannan ilimin ne duk abin da kake nema na rayuwa yau da gobe za ka same shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a samu komai a zama akan tafarki nasa madaidaici amma baka nemi ilimi ba baka ɗora kanka akan tafarkin da shi ubangiji ya ce a ɗora kai ba baka ainihin nemi ilimin bisa yadda ya kamata ka neme shi ba to ta ina za ka sami wani abu wanda zai ɗora ka akan wannan hanya wannan tafarki na kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ilimi fa shine hakika guzirin da muke cewa guzirin hanya hanyar komawa zuwa ga Allah an taɓa komawa zuwa ga Allah cikin jahilci a wannan jahilci kuma ka ce kana son wai Allah ya baka aljanna cikin jahilci komai ibadanka komai bautanka duk abin da kai ai sai ka yi kokari ka haskaka wannan ibadar da kai ta ilimi ta hanyar sanin abin da kake yi ba al'amari ne na cewa ni na karanta ka na, iya zikiri kaza ko na yi ibada kaza ina sallan dare kullum bana bacci wane ne azumi nake yi kullum kullum duk wannan ba shine hakika ba hakika shine me abin da kake yi kana da iliminsa ko baka da iliminsa in kana da iliminsa to alhamdulillah in baka da iliminsa to wannan akwai matsala fa akwai matsala Allah Ubangiji ya sa mu dace wannan shine hakika wannan shine tafarki shine cewa mu riƙi guziri na koma zuwa ga Allah ta hanyar ilimi ikhwanuna mu nemi ilimi mu yi karatu mu tabbatu a kan hanya ta neman ilimin nan wannan ilimin shine zai zama mana guziri na koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine za mu tunkari Allah subhanahu ta'ala tare da shi in ce me yasa kai kaza ka ce saboda a guri kaza na karanta kaza a bisa wannan ilimin ne na aikata abu kaza da abu kaza Allah ta'ala haka yake so mu kafa hujjata al'amura da muka yi shi na ilimi to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wasu shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu da yadda allah zai dubi ne akan rikicin baya bayan da ya barke a kasar sudan a tsakanin kabilar hausawa da kuma 'yan kabilar berta wanda yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a tsakanin bangarorin biyu za mu yi dubi akan rikicin da kuma musabbabinsa da kuma yin fashin baki akan abin da masana suke ganin cewa shine mafita wajen kaucewa faro irin waɗannan rikice-rikice musamman tsakanin hausawa na sudan da kuma abokan zaman su. da fatan masu saurari za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin a cikin makon da ya gabata ne dai aka samu barkewar wani rikici a tsakanin 'yan kabilar hausawa mazauna kasar sudan da kuma 'yan kabilar berta waɗanda suke bayyana kansu a matsayin 'yan asalin yankin wanda kuma wannan bukata ita ce ta yi sanadiyar barkewar wannan ƙazamin rikici sama da mutane 100 ne dai aka kashe sannan kuma aka tilasta wa wasu dubban hausawa tserewa daga su lamarin da ya jawo gagarumar zanga-zanga a wani bangare na sudan musamman ma dai akan musgunawa hausawan akalla mutane takwas ne dai suka mutu bayan wannan zanga-zanga lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin dakatar da ita hausawa waɗanda asalinsu ya fito daga yammacin nahiyar afirka ne sun kwashe tsawon karnoni da dama suna rayuwa a sudan galibi dai suna zama a kasar ne a matsayin wurin da suke yada zango yayin da suke doguwar tafiya mai cike da wahalhalu zuwa maka domin sauke farale dukan musulmi dai kan yi kokarin ziyartar dakin allah mai tsarki sau ɗaya rayuwa akalla domin yin aikin haji wanda kuma wannan babban jigo ne daga cikin shiga na addinin musulunci turawan mulkin mallaka a najeriya na cikin mutanen da suka sanya tafiye-tafiyen hausawa zuwa gabas ta tsakiya lokacin da suka ci galaba akan dolar usmaniya wato daular usman dan fodiyo a shekara ta 1903 inda jikoki da mabiyansa da dama suka koma da zama a kasar sudan a yau al'ummar hausawa sun warwatsu ta ko'ina a duniya bayan samun yancin kan sudan a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 1956 an yi kiyasin cewa akwai hausawa 500 a kasar sannan kuma a halin yanzu adadinsu ya kai miliyan uku zuwa miliyan goma a cikin mutane miliyan arba'in da hudu na al'ummar kasar sudan suna rayuwa ne ta hanyar yin ayyuka a tsakiyar kasar ta sudan a ma'aikatan harkokin noma da kuma gonaki waɗanda suke kogin sudan sannan kuma da yawancin birane na kasar ta sudan da al'ummar hausawa suke rayuwa tasirinsu akan al'adun 'yan kasar sudan ba zai musultu ba kuma ana ganin hakan a wurare da jama'a da suke gudanar da harkokinsu kamar kasuwanni da gidajen sayar da abinci da sauran wurare waɗanda suke haɗa jama'a a rayuwa ta zamantakewar al'ummar sudan akwai wata mata bahaushe ya kuma mawaƙiya wadda ta yi suna matuƙa a ƙasar sudan da kuma sauran ƙasashen hausa wato aisha alfallatiya wadda ita ce mace ta farko wadda ta fara yin waƙa a wani gidan radio a sudan a shekara ta 1942 wadda kuma ya ce wadda ta shahara a sudan saboda waƙoƙinta na soyayya wanda take yi da hausa da ma sauran waƙoƙi na siyasa musamman gabanin samun 'yancin kai na ƙasar ta sudan ta kuma ziyarci nahiyar afirka ƙasashe daban-daban a lokacin yakin duniya na biyu inda take nishaɗantar da dakarun ƙasar sudan waɗanda suke taimakawa birtaniya a wannan yaƙi duk da haka dai hausawa na shan wahalhalu kafin su samu karbuwa a wajen al'ummomin sudan hausawa sun daɗe suna fuskantar matsaloli da tashashen hankula a sudan da kuma nuna musu bambanci da wariya da kuma kiran su a matsayin 'yan kasashen waje wanda ake yi kamar yadda wasu masana tarihi da suke bin diddigin lamurran na al'ummomi na yammacin nahiyar afirka suke bayyanawa masana tarihi da dama dai suna danganta tashin hankali da batutuwa da suke da alaƙa da filaye lokacin mulkin mallaka birtaniya ta kirkiro wani tsarin noman rani mafi girma a duniya tsakanin jihohin blue nile da kuma white nile lokacin da tsarin ya soma aiki a shekara ta 1911 an fi amfani da bayi a matsayin laborori domin noman auduga ga masana'antun arewa maso yammacin ingila banda birtaniya ta kawo ƙarshen sana'ar bayi a yankin a shekara ta 1924 yankin gezara da a yau ya fatada zuwa sama da eka miliyan biyu na fama da karancin ma'aikata a cewar wasu masana mafita ɗaya da turan mulkin mallaka suka kawo da ita ce baiwa al'ummar hausawa dubu uku filaye domin karfafa masu gwiwar zama a wajen inda yawancinsu ke aiki da tsarin noma a gizira wannan ya sanya hausawa da yawa samun wuraren zama na dindindin duk da cewa dai tun da fari wasu mazauna yankin ba su ji daɗin hakan ba kuma sun bayyana hakan a fili tun daga wancan lokaci wani kuma hakan ya biyo bayan dokar takaita ba da izinin zama ɗan ƙasa ne a shekarar ta takwas. masanan dai suna cewa an ki baiwa hausawan shaidar zama ɗan ƙasa ne a sudan saboda su ba 'yan asalin ƙasar ba ne a cewar hukumomi da haɗin gwiwar gwamnatin burtaniya wanda kuma hakan ne ya sanya aka hana su damar yin karatu da sauran wasu damar damarmaki waɗanda za su taimaka musu wajen gina kansu shekaru takwas bayan samun 'yancin kan sudan babu wani sauyi na a zo a gani da aka samu ta yadda sai mutum ya nuna cewa kakan kakansa ɗan sudan ne kafin samun shaidar zama ɗan ƙasa wani kuma abu ne mai watukar wahala ga al'ummar hausawa mazauna ƙasar to amma kuma an samu sauyi a shekara ta 1994 lokacin da dan siyasa mai akidar musulunci hassan turabi ya zama kakakin majalisar dokokin sudan inda ya kawo dokar da ta baiwa waɗanda aka haifa a kasar ta sudan ko kuma suka yi rayuwa na shekaru biyar a kasar 'yancin zama ɗan kasa. sai da da haka masana sun imanin cewa hausawa suna ci gaba da fuskantar bambanci daga jami'ai inda ta kai sai bahaushe ya kawo shaidu guda hudu cir wanda za su yi rantsuwa cewa shi dan sudan ne kafin ya yi samun takardar shaidar zama ɗan ƙasa rikicin makon da ya gabata ba shi ne na farko da aka taɓa fuskanta a ƙasar sudan ba ɗalibai sun gudanar da wuta zanga-zanga a birnin khartoum babban birnin ƙasar ta sudan akan yarjejeniyar kawo karshen yakin basasa a kudancin ƙasar wanda ya kasanta a shekara ta 1974 hakan ya sanya hukumomi hakikanta cewa waɗannan al'ummomi haɗe da hausawa na da hannu a zanga-zangar ta adawa sannan kuma an haramta wa wasu daga cikinsu shiga biranen khartoum da umudurman durman a cewar wani bahaushe mazaunin birnin umudurman durman a lokacin an kai hari akan mutane waɗanda ake ɗauka 'yan kasashen waje ne a garuruwa da dama a cikin birnin da wajensa da kuma aka sanya wasu daga cikinsu a cikin jiragen ƙasa zuwa nayala da ke kudancin darfur da kuma cikin manyan motoci na safa-safa zuwa adre da ke gabacin ƙasar chadi sai da gwamnatin chadi ta ki bari a waje da su wanda hakan ya jawo al'ummar hausawa suka samu matsugunan zama a darfur da wasu sassa na sudan rikici ya sake barkiya a watan oktoba shekara ta 2008 lokacin da shugaba umar hassan albashir wanda ke mulki a lokacin wanda wata jarida ta rawaito cewa ya ce al'ummar hausawa da ke kasar sudan ba 'yan asalin kasar ba ne akan ya janyo wata zanga-zangar inda mutane bakwai suka rasa rayukan su wasu kuma da dama suka jikata amma daga bisani albashir ya ce ba shi da alaka da wannan farcen abin yana da sarƙaƙiya matuƙa sai dai ana danganta mafarin rikicin akan mallakar filaye haɗe da rikice-rikice na siyasa ko na son iko a jihar ta blue nile a wata ɗaya da gabata sabon gwamnan jihar blue nile ya amince da buƙatar hausawa na kafa masarautarsu a jihar wanda ya baiwa hausawa damar faɗa a ji a cikin harkoki na cikin gida hakan ya ɓata wa shugaban sarakunan jihar rai wanda ya fito daga 'yan kabilar ta berta da kuma ya ba da sanarwar cewa kada baiwa hausawa iko sosai a maimakon haka ya ce a naɗa shugabansu a matsayin babban malami wannan ya jawo kiraye-kiraye daga kwafen sada zumunta na cewa a kwace izinin zama ɗan ƙasa na al'ummar hausawa da kuma filayen da suke mallaka na noma an kuma yi garkuwa da sabon sarkin na hausawa wanda hakan ya jawo tashin hankali na baya-bayan nan masu ido dai sun ce dukkanin ɓangarorin na samun goyon baya daga wajen wasu bangarori na jam'iyyar splm north a jihar blue nile wani bangare ya amince mika makamansa sai kuma wani bangaren ya ki amincewa da hakan akwai fargabar cewa za su kau da kai daga zanga-zangar adawa da ake ci gaba da yi a fadin kasar kan juyin mulki wanda soji suka yi a watan oktoban da ya gabata lokacin da sojin sa kafar da gwamnatin haɗaka da kungiyoyin farar hula da ke da niyyar shirya zaɓuka a shekara mai zuwa da kuma ko shakka babu ci gaba da irin waɗannan rikice-rikice na kabilanci ba zai taɓa zama maslaha ga gwamnatin sojan ba da ma kowace irin gwamnati ta fara hula da za a yi kafawa a ƙasar sudan a nan gaba to jama'a masu hauwa lokacin da muke da shari'a cikin ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saruwa ta gaba da yadda za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kowa ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da wannan shirin ne muka kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai shugaban kamfanin man fetur da iskar gas na kasar iran ya yi ƙarin bayani kan yarjejeniyar haɓaka ayyukan haƙar man fetur da kuma iskar gas tsakanin kamfaninsa da kuma kamfanin gazprom na ƙasar rasha kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto muhsin meher yana cewa kamfanin gasprom na kasar rasha shine kamfani irinsa mafi girma a duniya sannan yarjejeniyar da aka kulla da shi zai amfani kasashen rasha da iran wajen bunkasa harkar arzikin man fetur da iskar gas tsakanin kasashen biyu labarin ya kara da cewa an rataba hannu kai yarjejeniyar ne a lokacin da shugaba putin ya kawo ziyara aiki a nan birnin tehran a makon da ya gabata meher ya kara da cewa kasashen biyu sun kula yarjejeniyar haƙar rijiyoyin man fetur har guda bakwai a ƙasar iran wanda farashinsa ya kai dala amurka biliyan hudu da ƙarshe shugaban kamfanin man fetur da iskar gas na ƙasar iran ya ce an kiyasta cewa ƙasashen biyu wato rasha da iran suna da arzikin man fetur da iskar gas ƙarƙashin ƙasa har kimani ganga tiriliyon saba'in sannan wannan shine kashi talatin cikin ɗari na arzikin man fetur a duk faɗin duniya. wasu 'yan siyasa da kuma masana a kasar tunisia sun bayyana damuwarsu kan yiwuwan kasar ta sake komawa kan tsarin mulkin kama karya idan har sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda Shugaba kan sa'id ya gabatar ya sami nasara a zaben raba gardama wanda za a gudanar a yau litinin a kasar kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto hamma alhammami wani fitaccen 'yan siyasa a kar yana cewa idan mutanen kasar sun kuskura sun amince da sabon kundin tsarin mulkin Shugaba kan sa'id Ƙasar kasar tana iya komawa kan tsarin mulkin kama karya wanda shugaban kasa yake da cikakken iko kan dukkanin muhimman al'amura a kasar a yau litinin ce da ake sa ran mutanen kasar za su fito don kada ƙuri'ar amincewa ko rashin amincewa da sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda shugaba kai Said ya shirya idan kundin tsarin mulkin kasar ya sami amincewar mutanen kasar ko da da ɗan rinjaye kaɗan ne to shugaban zai zartar da kundin tsarin mulkin ƙasar kamfanonin kasar iran sun baje kolin kayakin da suka kera ko suke samarwa a kasuwan baje koli na man fetur da gas wadda ke gudana hali yanzu a birnin damascus babban birnin kasar syria to masu saurare duka duka iya abin da ya soke na a cikin shirin gan lokaci na haran mu sai a tarbiye mu an jima da rana domin jin mu dauki da tsawon shirye-shirye amma kafin nan amma din tahir amin da gantuwan labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.